إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وقليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talukai mai komai mai cikakken iko wanda ƙara raya mu a cikin wannan yammaci a litinin 24 ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 wanda ya daidai da 25 ga watan afrilu shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 da kubu avenue daura daga ladima road an gwari niji a kaduna a wannan ƙasa ta ta najeriya muna gudanar da tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala na wannan shekara a cikin wannan masallaci inda muka kwana a cikin suratul baqara aya ta da da casa'in ɗaya, a jerin gwanon tafsirin wannan shekara wannan shi ne majalisi na ashirin da shida. yau da izinin Allah za mu tashi a aya ta da da casa'in biyu, inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله منك انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تنفقوا أيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الله مدوكتي ci gaba da faɗin dokokinsa a kan waɗanda suka lashi takobinsu za su yaƙi mu'minai musulmai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ku yaƙe su kamar yadda suke yaƙan ku ku yaƙe su a farfajiyar garin makka sai in su sun afka muku sun yaƙe ku idan sun yaƙe ku ku tashi ku yi difa'u anin nafs ku kare kanku kada ku saki jiki da su ku mai da martani akan wannan yakin da suka yi da ku kada ku bar wa'anda ba ku ba mushirkai su ci gaba da wannan barna a doron ƙasa wato mai da martani a kansu Allah ce wanda shi ne sakamako ga mutumin da yake kafiri sai Allah ce fa'inin tahau idan suka daina ku. suka ce a'a yanzu kowa ya zauna lafiya ba za mu yaƙe ku ba to kuma ka ku yaƙe su fa inna Allah ghafurur rahim to lallai Allah mai yawan gafara ne mai jin kai daman shi yace in sun far muku kurama to in suka daina ya ku suka daina fito na fito da ku suka kyale ku kuna addinin ku kuma ku kyale su su yi addinin su saboda Allah ce la ikraha fi din ba a tirsasa mutum dole yayi addinin musulunci kad bayyana rusul min al-ghayb saboda shari'a ta bayyana daga bata bi ma'ana shari'a a fili take Allah ma a fili take saboda haka su da suka batan su ku kyale su a kan su amma ku tallata musu addinin ku kada ku ce za ku yaƙe su tunda sun daina yaƙanku kuma sun daina far muku kuma sun daina wato makircin su afka muku in ba sa wannan ku ci gaba da mu'amala da su saboda rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a garin Madina haka amma wanda Allah ya hana shi ne mutanen da suka fito fili suka nuna kiyayya gare ku suka nuna sai sun kore ku daga ku. kuma suka nuna sai sun kawar da ku sun tabbatar da bakwa doron ƙasa to Allah ce kada ku jibinci al'amarinsu duk wanda ya jibinci al'amarinsu to wannan mutumin yana daga cikin azzalumai shine la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin Allah bai hana ku mu'amala ba wa'anda lam yuqatilukum fi din ba su ku a addinin ku ba wa lam yukhrijukum min diyarikum kuma ba su ce sai sun kore ku a inda kuke rayuwa ba su kai suke so su yi rayuwa a wurin an tabarruhum ku kyautata musu wajen mu'amala wa tuqsitu ilaihim sa'annan ku yi adalci wajen mu'amala tsakaninku da su Allah yuhibbul muqsitin lallai Allah yana son masu adalci a wurin mu'amala duk da kiyayya da ke tsakaninku da su baya hana ku yi musu mu'amala na rayuwa ta yau da gobe sai Allah ce inna ma yanhakumullahu 'anil ladina qataluukum fid din Allah ya hana ku mu'amala ga mutanen da suka yaƙe ku a addini wa zaharu ala ikhrajikum suka yi fito na fito da ku a wurin sai sun kore ku daga inda kuke rayuwa an ta wallahu. Allah ce kar ku nuna musu kauna kada ku nuna musu bege kada ku nuna kuna son su sai Allah madaukaki da yace an ta wallahu, sai ce wa man yatawallahu duk wanda ya nuna musu jikinta da kauna da bege fa ulaika humu zalimun to irin wa'annan mutanen su ne azzalimai kaga Allah ya ba mu sharadi Allah bane ya ce mu far musu ko Allah ce idan suka nuna kiyayyarsu a fili to mu kuma kada mu kuskura mu saki jiki da su wanda ba musulmi ba ya tsaya a matsayinsa ba musulmi ba kirista ya tsaya a kiristansa ba yahuda ya tsaya a ba sa ba majuse ya tsaya a ba sa amma kai a musulmi ko da da daidai da kyaftawan ido kada ka kuskura ka yaudari zuciyarka ka ce suna ƙaunanka don allan da ya halicce su shi ya ce ba sa ƙaunanka akwai kuma wanda zai zo ya gaya maka cewa suna ƙaunanka ka yadda da su amma sai ya ce ka yi musu adalci in za ku yi mu'amala ba sa ƙaunanka ba sa son ka i yau yana nuna wa musulmin duniya duk da kaga ake tsangwama musulmi to za ka ga irin wa'annan mutanen ne suke tsangwama musulmi suna nuna masa ne rashin kauna da kuma kiyayya saboda wanda ya halicce ka ya nuna maka haka amma kai duk da haka Allah bai ce ka nuna musu kauna ba ka yi mu'amala da su saboda rayuwa ta ta nuna dole za ka iya mu'amala da su saboda harkan kasuwanci ko na yau da gobe amma ka nuna cewa suna kaunan ka wannan ƙarya ne shi sa duk wanda zai zo ya ce maka akwai wani tsari wai addinin musulunci da ake kira interfaith kasancewa wannan abin ƙarya ne ya saba dokar Allah in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya zo a cikin mustadrak na Imam Hakim ya ga sayyidina Umar ya dauki wani yanki na at-Taura yana karantawa sai ya ga tayi kama da wata aya a cikin Al-Qur'ani abin ya burge sayyidina Umar sai ya zo wurin manzo Allah sai yana cewa ya ma'aikin Allah dubi wannan aya irin yana nuna ne mamakinsa da kusanci ko na ƙur'ani da a taura sai manzo Allah ya sa. ya fushi idan shi ya kada yace ashaqun ya ban khattab kana shakka ne da musulunci ya kai Amar al-Khattab wallahi لو كان أخي musa hayyan lama wasi'athu illa tibai na ranci da Allah da ɗan uwana annabi Musa na da rai yau ba abin da zai sa ya kubuta a wurin Allah sai ya ba abin da nazo da shi me yake sai nuna Qur'ani yana ne sama da ne sama da wannan amma duk da haka Qur'ani bai ce kai afka musu ba Qur'ani bai ce kai yaƙe su ba Qur'ani bai ce ka zalunce su ba Allah ya ce ka ba su haƙƙinsu gwargwado amma kada ka yaudari zuciyarka ka ce suna ƙaunanka don yin haka ma laifi ne saboda allah da ya halice su shi da kansa ya ce ala ya'lamu an khalaqa wa huwa latiful khabir ashe allah ba ya fi kowa sanin halittun da shi ya halitta ba kuma shi ne mai tausasa mai ba da labari a kan abin da ke aiwatarwa ba yana so ya nuna mana cewa wa'annan mutanen ba mutane ba ne da za ka saki jiki da su amma mu'amala idan ta haɗa ku ku yi mu'amala kakka zalunce su amma kada zuciyarka daidai da kyaftawan ido ya amince da su cewa suna ƙaunanka ƙarya ne sai dai mu'amala ta yau da gobe ku yi su shi sa sai Allah ya ce idan suka daina wannan nuna muku kiyayya na fili inna Allah ghafurur rahim Allah ne yawan gafara ne ne jin kai kuma ku nuna musu mu'amala ta zahiri ba tsangwama amma idan suka nuna muku kiyayya to kun zama wato wa'anda ba ba su san ciwon kansu ba yanzu don girman Allah mutumin da ke rayuwa a Jos sai ka gaya mai cewa wanda ba musulmi ba kiristan da ke rayuwa a Jos yana kaunansa sai ka gaya masa Allah yana kaunansa ai za su basu su yi house of assembly za su basu a yankin da suke ko za su basu su yi house of representative kuma za su basu su yi kansala a inda suke haka ne to amma musulmi da eh, wanda ba musulmi ba da ke rayuwa a Kano ana barin su suna kansala ko a barin su ana barin su suna house of eh, representative ko eh, reps ko ba a barin su to kaga wannan shine adalcin da musulunci yake a inda suke rayuwa a kyale su amma wanda zai zo ya ce maka wa'annan suna kaunar ka kasar ƙarya yake in ma yana gaya maka ba sai an gaya maka ba ya san cewa ƙarya ne to mu kuma addinin mu ya ce dan sun mana zalunci mu ma mu zalunce su ba amma a ƙa'ida inda mu ne majority su kuwa minority ne ba abin da za su samu Shi ne ka'idan da musulunci ya bada idan ka shigo a inda muke rayuwa kashi tamanin da biyar don muni da kuma babu abin da ya kamata su samu a ka'ida a gwamnati tun da dama majority kari dubu kenan to Mutum da mune majority sai ya zama da cewa su kuma suna moran mu ne saboda suna rayuwa ne da mu idan ka je inda suke rayuwa ba sai an gaya maka ba ba sa kaunarka saboda kana sanye da riga na musulunci kasuwanci idan ya kai ka inda suke rayuwa sai ka biya ko sai ka biya kudin hanya sai ka biya kudin titi sai ka biya ta sai ka biya wannan wannan yana nuna maka cewa kwata-kwata cewa ba su yadda da kai ba To kai kuma kada ka ce a'a saboda kaza wani ya zo ya yi mu'amala da kai kila ya maka kwantar bauna shi nan sai ka ce a ya fi wa uwanka musulmi a a je mu'amala man ya yi mu'amala mai kyau kai ma sai kai masa mu'amala mai kyau Allah maɗaukaki ya ce to Allah ne yawan gafara ne mai jin kai wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah ku yaƙe su inda suke yaƙanku har a wayi gari babu shirka a doron kasa hatta la kuna fitnatun anan alfitna anan ma'ana ashirk har a wayi gari babu shirka a duran ƙasa, ba a yi wa Allah shirka a duran ƙasa. ya zama na cewa yanzu ibada ake yi tukun shi sa da manzo shi da Makka me fara yi tun kuɗe wa'annan gumakan ya dinga rusa su yana karanta mai qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa yana kaɗe wa'annan gumakan yana rusa su ɗaya bayan ɗaya saboda ne su ne fitina a doron ƙasa duk wata fitina ƙasa da shirka take a gudun Allah amince wannan saboda laifin da Allah shi sa a lahira ranar tashin kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ashabu kutubu sitta yake cewa inna rabbi qad ghadiba al-yawm غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله yau ubangijina ya yi fushin da bai taɓa fushi irinsa ba kuma bayan wannan fushin ba zai ƙara fushi irin wannan fushin ba saboda ne mutane ne sun saɓa masa sun yi shirka a doron ƙasa an zubar da jini an yi luwaɗi an yi maɗugo sannan an yi zina duk wani yanki na ƙarna a doron ƙasa an yi ta shi sa wannan ƙasan da ni da kai muke rayuwa a kanta ba a kanta za a yi mana hisabi ba shi sa Allah maɗaukaki ke yau matu baddalul abu ghairar albi da samawat ranar da za a nannaɗe ƙasan nan wanda ba ƙasan nan da muke rayuwa a kanta ba za a kawo wani sabon zubi sai Allah ce mai wa barazu lillahi alwahid alhaqqa za a taho da mutane za a kado mutane zuwa ga Allah ɗayan ɗaya ne kan kwasa bayan sa yanda ga dama na na isha take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam aina nas waqta idhin to a lokacin da ake nan nade kasa sun Allah ce yawma natwi samaa ka qayyi sijni lil kutub ranan da zamu nan nade sama kamar yadda ake nan nade littafi haka ko ifa eh haka ke nan nade ko Allah ce haka za mu nan nade sama haka ma haka za a kashe ta to shi ne na na shi kamar yadda zuwa cikin bukhari da muslim take tambayar manzo Allah aina nas waqta idin a ina mutane suke a wannan lokacin tunda duniyar an shimfide kasan an nan nade ta sai Allah ce sai manzo Allah ce mata fawqa al-jisr ala matni jahannam za a ɗaura mutane saman gada a saman farfajiyar wutar jahannama ga wuta sai a ɗauki gada a ɗaura mutane su kuma mutane suna kan gada duka duniya sai a ɗaura su a saman wutar jahannama a nan ne za a gama nannaɗe wannan ƙasar da aka yi zubar da jini a kanta aka yi shirka aka yi bid'a aka yi zina aka yi tata aka sha giya aka sha duk wani kayan maye a cikinta to sai a zuba sabuwar ƙasar da ba a saba wa Allah a kanta ba to akan wannan ƙasar Allah zai yi wa ni da kai hisabi ababen da muka aiwatar a duniya in alkhairi za mu ga alkhairi in sharri za mu ga sharri Allah ka kiyashe kaga wannan shine Allah ce to ka yaƙe su har ya zama da cewa babu komai a doron ƙasa na shirka sai tauhidi wa yakuna dinu lillah sai ya zamana addini kai da yawan zu a wannan lokacin da Allah maɗaukaki bi ma'ana addinin musulunci ne kai zai wanzu a doron ƙasa wannan addini kuma shine addini na musulunci shine kadai zai wanzu a doron kasa hadisi ya inganta a cikin sahihul bukhari karkashin wa qatiluhum lata la takuna fitnatun ce daga nabi daga abdullahi dan umar ɗan khattab yace atahu rajulani fi fitnati ibn zubair wasu mutane sun zo kan fitinar da ta na abdullahi bin zubair qala sai suka ce inna an-nas qad wa anta ibn umar wa sahibin nabi sallallahu alaihi wasallam mutane fa sun tozartar da gaskiya da bin gaskiya kai kuma abdullahi dan umar kai sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fama yamna'uka an takhruja kai menene zai hana ka kuma ba za ka yi fito na fito ba ka shigo ka kama tare da mutane faƙala sai abdullahi ɗan umar ɗan khattab ya ce yamna'uni anna allaha harrama damu akhi abin da ya hana ni shine Allah ya haramta zubar da jinin ɗan uwana musulmi qala sai suka ce masa alam yaqul Allah ashe ba Allah ya ce wa qatiluhum hatta la kuna fitnatun ba Faƙala. qatalna hatta lam takun fitna mu riga mun yi yakin shine a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zamana babu wata fitila. eh fitinan shine shirka sai da tun daga Madina har zuwa Paris ba abin da ake ta cewa sai Allah tun daga Madina har zuwa Azerbaijan ba abin da ake bauta cewa Allah tun daga Madina ka abin da ake bautatawa har zuwa sin china kenan sai Allah da kamar ga mun wannan yakin abin da Allah ke nufi kenan kada mu bar shirka ya watsu a doron kasa kuma su ne suka bude sai da ya zama na cewa duniya ranka ta ta tana karban doka ne daga madina bayan mun ga mun yi wannan yaki kaga yadda mutane ke fahimtar aya ko kuma kuma kaga yadda sahabbai suke fitar da istinbatsin abin da aya ta kunsa abdullahi ɗan umar ya ce masa haka ya ce saboda haka wa antum turiduna an tuqatilu hatta ta kuna fitna ku kuma kuna so ku yi fada ku yi yaki har sai fitina ta samu a duran kasa so wato kafadan da ake yi wani ya kamata jinin su wani ya halatta a fito kaga ita ce fitina kuma tunda mu mun yaki ne duniyar ta koma tana tauhidi ku kuma yanzu kuna so ku yaki duniyar ta koma kada ya zama na babu tauhidin kuma inda abdullahi Ɗan umar Ɗan khatta ba ya kunu dinu ne la kuma kuna so addini ya zama na wani Allah sai ya zama na madafan iko ta fada a hannunsu sai yadda suka yi yanzu abinda irin su isis irin su boko haram irin su hezbollah suka haifarwa da musulunci da musulmi shi ne abinda musulunci ya ce a yi yanzu duk da musulmi yake yana cikin takura a duniya saboda ana ganin ne addininsa yana koya wa mutane ne ne ta'addanci saboda in babu zaman lafiya ni da kai addinin nan ma ba za mu iya yi ba a duniya akwai addinin da ake bautatawa Allah kowace rana sau biyar akwai abu kiristoci ne sai yaushe sai lahadi wanda suke night da kuma evening da duka kirkiro shi suka yi amma babu shi a cikin littafinsu sunday nan kuma sandan ma inda za ka tace shi ka ce ya kawo maka inda aka ce a je coci ranar sandi babu a yahude shi ma sai ɗauke yaushe asabar kaga asabar ɗin ne kaɗai yake ne ibadarsa duk sauran kwanaki babu amma musulmi a cikin kwa a cikin awowi ashirin da hudun nan dole sai an samu awowi bayan awowi kana ibada daga asubahi in ka idan da sallah, asubahi kana buƙatar me kana buƙatar azahar ko kaga awowi ne tsakaninsu kana gama azahar kana buƙatar me la'asar kana jiranta kana idan da la'asar kana jiran me magariba kana idan da magariba kana jiran me isha'i kana gama isha'i za ka koma ka kwanta kana jiran me asubahi kaga gabaki ɗaya addinin ka shine ke koyar da zaman lafiya saboda in abu wannan zaman lafiyar ka ba zai yiwu ka aiwatar da shi ba yanzu misali da akwai tashin hankali za mu haɗa wannan masallacin yanzu na gwamnati ta sa kafi kowa ya zauna ina gida wa ya takuru ni da kai sauran su daman addinin su sa ina a masallaci ba sa wajen bauta sai sati sati mu kuma ne awa bayan awowi ne ake yinsa kaga ni da kai za mu takura addinin wannan shine ke nuna maka addinin ka baya son tashin hankali shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya tada fitina a cikin al'ummansa Allah ya tsine masa saboda wannan fitinar za ta takure musulmi za ta hana shi saka kai daidai da zanga-zanga ma musulunci yana ne yana kishiyantansa haramun ne kai zanga-zanga kowane irin zanga-zanga shi a musulunci bai dade da wani suna akwai sunan shi wai zanga-zangar lumana shi addini bai yadda da shi ba har manzo Allah ce ba ni haka sun ka fito zanga-zanga kaga saboda ne addinin da yake ba shi ba ne zanga-zanga sannan a zo a ce shi ne ke koya wa mutane ta'addanci kaga daga nan kasan cewa ƙarya ne kura ce ta shiga fatar akuya take so ta yi barna a cikin al'umma tun da addini wanda ya ki yadda da a yi zanga-zanga to yaushe zai ce a kashe uwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ka musulmi ka daga makami ka shiga kasuwa da shi daidai da makamin nan manzan Allah ya hana ka rike makami a fili kana rike makami yanzu wani na ganin ka me zifin zai ɗaga ko ya buga aka ce ka lullube makamin ka ga wani addinin da ya ce makami kada ka daga makami ka fita cikin mutane da shi to shi ne za ka ce addinin ne ya ce ka zo ka yaki mutane ka ga makura a zaman lafiya ai ya nuna maka makami ba an ce kada ce kada ka daga makami kuma dan uwanka musulmi aka ce kada ka daga masa makami to wanda ma ba dan uwanka musulmi ba krista ko ba Yahudi, manzo Allah ya ce in ka kashe shi aljanna ma ba za ka ji kanshin sa ba man qatala zinniyun duk wanda ya kashe kafirin alƙawari alam da ra'ihatal aljanna ba zai shaki ƙamshin aljanna ba kaga addinin da ya ce maka kakka kashe wanda ma ba musulmi ba to ina ga ɗan uwanka musulmi ka ɗauki makami ka datse shi ko ka ɗauki makami ka kashe shi zala ce da katalar musulmani bi saifaihi mako alƙatilu wal maktulu finna idan musulmi biyu suka ɗauki wuta suka yi faɗa da juna da wanda ya kisa da wanda aka kashe duk 'yan wuta ne kafai suka ce ya rasulullah hadha qatil fa ma balul maqtul wannan shi ya kisan an san laifin sa shi wanda aka kashe ne laifin sa zala ce li annahu harisun ala qatl akhihi yana da kwayin shi ma da ya samu dama ya kashe wancan da ya kashe shi wannan shi ma laifi ne to sannan kuma ka zo ka ce irin wannan addini shi ne ke koyar da ta'addanci ai wannan addini adalci addinin da ya ce kada a kashe dabbobi kada a kashe mata kada a kashe yara kada a ƙona wajen bauta sannan kada a ƙona wajen shuka gona da makamancin haka sannan ka zo ka ce wannan addinin shi ne addinin da baya neman zaman lafiya in ma an cutar da kai addini ya ce kai haƙuri da ba za ka yi hakuri ba shine a nuna maka kiyayya a fili a ce sai an kore ka to Allah ya ce to kai ma ka tsayu tsayin daka yadda suka tsaya sai ka sai sun kore ka kai kuma ka tsaya dan ka kare kanka to wannan addinin ne sai a ce wai wannan addinin yana koya wa mutane ta'addanci addinin da ya ce ma zagi bai yadda ka yi shi ba zagi dai bai yadda ka yi zafi ba balle a ce faɗa daga wannan shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi ga al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce a shaharul haramu bi shaharil harami war hurumatu kisas watanni masu alfarma shaharul haram Allah maɗaukaki ya ce fa'inin tahau idan makiya waɗanda ba ku ba kiristoci da yahudawa da majusawa suka daina yaƙanku fala'udwa na illa ala zalimin to ba a wuce gona da iri sai ga waɗanda suke azzalumai ne a i'tada alaikum fa'tadu alaihi bi mithli ma da alaikum Allah ce wanda ya ta'addanci a kanku. ku mai da martani akan wannan ta'addancin kwatankwacin yadda ya muku amince wannan Allah ya ce ku mai da kwatankwacin wannan ta'addancin sai ce za ku sayi jaza'u sayi sayyi'atun mithluha sakamakon mummunan ɗabi'a shine a mai da martani kwatankwacin wannan mummunan ɗabi'a duka idan ka duba tarihi a yaƙoƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je zaka ga duk farma da ake yi shi kuma yake kariya ana afko masa ne yana kare kansa kaga a badar ai ba yaki ji ba ko sai abu ya koma ya zama mai yaki a uhudu me ya faru an far musu ne an zo ne da niyyar za a shigo madina za a farwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka khandaq ma haka ai sun zo ne cewa za su afka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a shiga Madina Salman Faris ya bada shawarar a haka rani a kewaye Madina a haƙar rani ta yadda ba za su iya afkowa su shigo ba sai a sassa wato kayan makamai a jikin ramin in sun tsallako suka fada ya take su mutu da suka zo suka ga wannan aka ce ai laraba ba su tabbata da irin wannan taktis na yaki wannan taktis ne na mutanen paris su ne iran kuma waye ya bada wannan salmanu Fari? har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo yana kakan wani dutse da ya wahalar da sahabbai maza Allah ya karbi guduma da ya jaki dutsen sai ya yi wani tartsatsi maza Allah ya kabbara Allahu akbar Allah ya nuna min mulkin Farisa za ta shigo cikin mulki za ta hado cikin ne mulki na da ya kara dukan wannan dutsen sai ya rugurugu sai ya yi tartsatsi maza Allah ya ƙara kabbara ya ce Allah ya nuna min mulkin Romawa zai faɗo karkashin mulki na munafikai suka ce kaji muhammad mu a madina ga shi mu zauna lafiya ba muna cikin tashin hankali saboda wa'anta za su afko mana amma wai yana ne yana cewa paris da kuma rome za su faɗo karkashin mu wanda a lokacin duk duniya babu masu karfin su farisawa da romawa da kuma bayan manzo Allah ya bar duniya a zamanin sayyidina Umar shekara ta goma sha uku farisawa da romawa duk Allah ya karya su suka koma karkashin daula ta musulunci suka koma yanzu doka daga madina suke karban doka a wannan yakin sun zo da giwaye sun zo da duk wani kayan yaki amma sahabai saboda karfin imani su kuma suka samu nasara akan wancan shine hawa teku da suka yi da kafafuwarsu suna tafiya a kan teku yadda kake tafiya a doron ƙasa rusum da mabiyansa na sojoji suka ce kayi Allah ya aljanu ne ba mutane ba ne mutum a kan ruwa yana tahowa kuma a nan aka samu nasara ta wannan dalilin sai da umar saboda kuɗi da gwanagwalai da aka samu ya sanya wasu haɓe albashi yana biyansu. wa'anda suka halitta yakin badar yana ba su kusan dirhami dubu ɗaya yana daidai da yanzu kusan miliyan talatin da yan kudin najeriya duk wata yana ba su a nan ne aka samu alkhairai masu ɗimbin yawa a lokacin ne har falastin a lokacin ne duk ta koma ƙarƙashin daula ta musulunci babu lud na falastin a duk lokacin da Umar ne aka buke ta wanda babu lud din nan manzon Allah ya yi bayani a nan za a kashe dajjal masihi dajjal annabi Isa zai kashe shi a ina a wajen Falastin kuma a ina ya fada yau a New Israel saboda maza Allah ce duk inda ba ya ɓoye a lokacin sai ya yi magana banda wata bishiya guda ɗaya ita ce zarkat zala ce fa innaha shajaratuhu bishiyar yahudawa ce ita ce bishiyar da kaga suna da'awa a new israel idan kana ganin su a abin nan ba ana nuna wata bishiya da suke taba ba to wannan bishiyar ce wanda mazala ce ita ce kadai idan suka koyi suka labe a jikinta za ta yi a ci shiru gum ba sunan wannan waken ba za ta yi shiru ba za ta yi magana ba amma duk da ba yahude zai ɓoye a duniya yana ɓoyewa sai wannan abin ya yi magana ya ce ya musulun ta'al wara'i yahudiyun faktulhu ka kai musulmi ka zo ga wani ba yahude ya ɓoye a baya na ka kashe shi a ce banda wannan bishiyar ita ce kar ba za ta yi magana ba ita ce suke dasawa a new israel kuma suna sanar da wannan karatun suna sanar da wannan hadisin shi sa da aka yi tattaunawa da wani bayahude da wani balarabe a falastin sai yake cewa ai za mu yake ku wannan musulmin balarabe sai bayahudan ya ce eh gaskiya ne mun san da yakin amma ba irin wannan Musulmin ba ba irin wa'annan musulman ba eh mun sani annabin ku ya ce za ku yake mu amma ba wa'annan musulman ba kawai ne duk nan da muke yi su ma suna yi har da ziyada da ƙari kuma ka masu yaƙan mu ba irin wa'annan musulman bane kaga kenan suna sane sun karanta ta to shi sa zaka ga duk wani harka na tamfele yahudawa sun tsayu don su yada shi cikin musulmi yanzu ne sa arewa aka turo mana arewa 24 saboda target ɗin a lalata tunanin 'ya'yanmu matasa shine sai aka fitar da zafafa goma sakon da ake so a nuna mana shine yayanmu ake so su zama ba su da ne future kudin da aka narka a wannan gidan tibin shekara ɗari ba za ta motsa ba haka ko saboda tana da ne target shi za za ka ga an kira da wanda ke musulmi ma da wanda ba musulmi ba ne amma dai yana yaren hausa to daman ai an fahimci in kuna so ku lalata mutane to ku lalata tarbiyyarsu da yarensu ya fi tasiri a kan idan kuka zo lalata su da yaren da ba yarensu ba haramta mana misali mai hankali zai dauka 80s da 70s a arewa yana kallon india ko amma ɗabi'un Indiya bai yi tasiri a wannan lokacin ga mutanen arewa ba saboda a lokacin sun san mu ba ɗaya ba al'adarmu ne ba ba sai yanzu aka ce bari a fassara muku shi daga yaren indiyanci zuwa ne zuwa hausa a ɗan wannan lokacin zuwa yanzu irin lalace wanda ɗan arewa saurayi da 'yar arewa budurwa suka yi ya fi tasiri fiye da wancan shekarun a baya a wannan lokacin ma in ana ma ana indiyanci sai a ce ah kai ma ka koma yaren indiya kake yi ka ɗaukar shi wani abu to yanzu saboda tasirin ya fasa yanzu ya mai bahaushe ya mai da al'adan indiyanci al'adansa yanzu akwai indian night ko? ko ba shi babu shi akwai shi ko babu shi a wajen celebration na aure a arewa akwai shi ga babu amma yanzu kaga akwai shi har ya kai ga wai saboda lalaci na akida wai sai a ce amarya za ta zo ta ruwa a bahu ango ya sa kafa a wanke masa kafa saboda indiya haka suke mu ba sa yin wannan ana yi ko ba yi sannan a ina malam bahaushe ya san ɗabi'ar in zai yi aure celebration ɗin ƴaƴansa za su yi na aure a kama tanki a yi decoration ɗin shi akwai shi a da akwai shi a da to a ina aka nemo wannan ɗabi'ar a ina sun ne yanzu aka su in za su yi aure ba kai ma suke sawa ba tanti ake sawa ba halin ɗin shi da kayan alato shine yanzu aka mai da shi hatta mawadata shi kenan sai ka ga an je an kama miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar miliyan biyu miliyan uku kawai wani banza a banza a shirme a wofi ɗauki kuɗi ya bada har ina auren nan zai albarka wallahi ka san kariya kake yi wannan aure ya albarka sai dai yaudarin kanka kake da kanka shi sa dole a dinga sako ƴaƴanku mata dole ƴaƴanku maza su dinga iskanci su yi abin da suka ga dama saboda an saki dokar Allah lalacewar ya kai lalacewar da malam bahaushe hausa fulani a arewa wai ka ga mutum na rungume yarinya har yana taɓa mata bayanta yana taɓa wannan al'adan mu ne yanzu ƴaƴanmu har ana ganin wai ne ya haɗe sai ka ga an tura su a social media ni na rasa ma wani yare ne wai ya fafulu wai ne ya fafulu ita ba ka ce don Allah menene ma'anar ya fafulu shi ke na fashe ka ga yaro yarinya tana wai ya babu lube ya babu lube ne Allah fa shine al'adan mutane suka koma abin dariya bane abin kuka ne Ya'yanmu ne ai duk ba za ka yi san cewa yaro bayi da hankali ba sai lokacin aurensa daga kana kallon mutum kana ganin shi irin akwai smartness a tare da shi ko to bari ya zo yin aure nan ne za ka gane soko ne bai san abin da yake shi ba kuma ya'yanmu ne nan kuma idan ta zo ta rikice ku zo ku addabu malamai da fatawa ko ba shi bane abu ba ka yi sharan masallaci ba dole ka yi ta ina dole ka yi har ta coci ma sai kai a na kasuwa kaɗai ba har ta coci sai kai shi ne Allah fa ya ce fa'inin ta hau ala udwani illa ala zalimi in suka daina wannan babu zalunci sai ga waɗanda babu wuce gona da iri sai ga waɗanda suka zalunci kansu shine wuce gona da irin zai faɗa kansu Allah ka shirya da saboda yanayin lokaci za mu amsa tambayoyi sai mu tashi in Allah ya kai gobe a sharul haram bi shahril haram wal hurumatu qisas insha Allah yake kan ba su da Amma ta gidan ni kuma ne

sai ka dan dinga lallaba ta haɓa mana wacce sai ka dinga kawo mata abin da kowa zai iya ɗauka kafin san haka mutane mata suke zan manta ba da muka orientation a nan garin kaduna kan mu akwai wata yarinya Platon ɗin ba ɗaya da ita kawai ta miƙa kanta zuwa ga arna kawai sai yadda suka yi da to zuciya na abin na ta min ciwo wata rana sai na ganta a masallaci da zungureren hijabi na ce don wannan suka san wannan a cikin gari ka gwanna ai aka ce mumina ta kare a kanta na same ta na ce mata da Allah ka yi hakuri ina so ne magana da ita sai ta ce min bismillah na dinga nuna mata cewa ku mata kuna da daraja kuna da kima kuna da mutunci a musulunci shi sa aka ce ma ku rufe jikinku musulmi ma ɗan wanci ya je ta aki babbali wanda ba musulmi ba na ce women are precious in Islam so don't make yourself lose to an infidel ina magana suna kallona tana haka tana haka ina gama mata magana sai ta ce thank you ta kama ke bakinta shi kenan gari na wayewa ina ɗe gayan na kan wani kujera a zaune kawai tana zuwa sai ta zauna a kan cinye shi sai ta juyo tana kallo nuna haka tana karkaɗa kafa me kenan in yi abin da na gada dama ko sai na samu wata ɗaliba ta ce sai na kira ta na ce hajji ya zo In gwanci yarinyar ba da hankali bata da waye ba ta tunanin yanzu in aka bar orientation camp din na za a shiga cikin gari kani na zai iya kai ce yana so wani abokin kani na ko wani dan uwa na zai iya ganin ta ce yana son ta ko ko aboki ko wani makwabci kina gani abin da naga tana yi ni zan bar wani ɗan uwana ko wanda na sani da mutunci ya aure ta kima bar maganar sa an Allah wannan kai ma haka don Allah ki je ki dan fito mata da wannan tun da ke mace ke kila za ta saurare ki tun daga abin da na yi the next sai ta tsina na kara wai na sa ido to haka wani lokaci idan kwakwalwar ta riga ta tushe to sai an bi ta a hankali a hankali don a tsamo ta daga wannan in ka ta shedan zai samu galaba a kanta ta gaba da lalacewan sai ka canza usulubi da magana kuma kai ta mata addu'a a boye Allah shirye ta eh mu ma muna mata addu'a Allah shirye ta eh yin da babu da da a da a cikin sunan guda biyar kuma Allah da ne da farko ta yaya za a yi sai da da haraka Allah da ya ce sai ce me man istata'a ilayhi sabila daga cikin istita'a ai akwai izini namiji ana yanzu ba gidan babanta take ba ya haifa mana ya ce mana ana gidan babanta take ba ana gidan mijinta ne yanzu ina fata an gane kuma ai manzo Allah ce baya halatta mace da ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe ta yi tafiya ba tare da muharraminta ba eh sannan kuma a nan shi uban ya yi gaba gadi ga mijin kawai ya ɗauka yanzu tsakaninka da Allah amma tambaya yanzu kana zaune kawai sai wani mutum ya zo ya ce ya biya wa matarka matarka za ka barta ta je me yasa yanzu ma za ka fara zarginta da wani abu ko ka ne matsalar wannan uba ne kuma ba haka ake bi wajen mu'amala da sirki ba barin ka maka misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib a gidan manzon Allah ya rayuwa in yana karami manzon Allah ya dauki diyarsa wa Fatima ya aura masa manzon Allah ya shigo gidan ya taddara Fatima ta ta ya canza dan Fatima ta yi kama da manzon Allah to kofi komai nata yanda ka san ɗabi'ar manzon Allah haka take saboda haka manzo Allah in ya fasata fuskar sa na canza zai kada manzo Allah na shigowa sai ga fuskar ta ya canza ya canza ya kada manzo Allah ce me baro in ya fada ko ce eh mun samu rashin jituwa tsakanin jawa mijinta kuma shi Ali da Nabi Talib ɗan gida bane kuma yaron gida ne ko yaron gida ba a gida akwai gidan da ya kai gidan manzo Allah daraja a babban gida akwai babban gida irin nasa manzon Allah yana da hurumin ya ce a kira mijinta sai ce a je a bincika ina yake ta ce mun samu rashin jituwa amma ya fita aka je aka ta bincikawa sai sahaban da ya binciko ya ce na gan shi yana masallaci wannan zalla na da iko ce ya zo ya same shi a gida ko an kusan yanda ake yi da sirki manzo Allah sai ya tashi kansa ya je ya same shi a masallacin yana zuwa sai ya da shi ya kwanta yake ba tiles ba carpet ya dinga juyawa a cikin ƙasan nan har yayi budu budu manzo Allah yana ganin su sai ce mai kun ya abakara aban baban kasa ta shi ana yana tashi ya zauna da shi ya dinga kakkaɗe mai yana kakkaɗe mai yana kakkaɗe mai jiki ce ya hakuri mata sai da mata sai da hakuri don girman Allah sirikin da yawa sirikin ka haka duk kashin hankalinka zai wulakata yar ya mai ne ya girmama shi ko ya girmama shi ko bai girmama shi ba wani abu ma in ya kalle ta zai ce kin ci alfarman babanki na miki rashin mutunci ko ba haka ba to wannan dalilin shi ne dalilin da yasa wasu iyaye suke siyar wa ƴaƴansu wulakanci saboda idan ka karta mai rashin mutunci shi ma zai ce zan rama balle bayan yanzu yana nan abin da kuka mai kafin aure yana lissafawa tana za ya ce sun walar biri kafin aure ni ma barin ci ubansu Allah haka suke saboda haka wannan kuskure ne kuma shi wannan Allah ya ce ga wanda yake da iko saboda haka dole sai da izinin miji kuma wannan uba bai kyauta ba a wajen dukan wannan doka so nawa ne uba zai kira ka baban matanka ya ce Allah wani Allah na kira ka ne na ce don Allah ina neman alfarma ina so don Allah ka bar wacce ta zo ina so mu tattauna da ita me zai ce ba mana ba sai ka ce min magana neman alfarma ka zo ko kaga zai ji daɗi a bashi ne sa. amma sai kawai ka shigo gida sai ka ga yarinya a sa hijabi ina za ki baba na mai kira ni me kake cewa zauna ba za ki je ba ita kuma sai ta ce me sai ta ce ko an samu matsala ko ba samu matsala ba wa ya buɗe kai uba iyayenmu Allah ya ji kansu haka suka yi mu'amala ba haka suke yi ba shi sa ka ga rayuwa ta yi daɗi mu kuma yanzu mango ka haifi mala'ika saboda haka yakka sai abin da a gaya maka shine daidai ba shi sa abubuwan duk yi ce mana ba sirki na kuka shine uban yarinya na kuka da sirki shi ma sirkin na kuka da uban yarinyar ita ma yarinyar tana kuka da mai miji shi ma miji yana kowa na kuka da kowa saboda mun saki asalin tarbiyyar da aka bamu a musulunce sai muka je muka yi borokos ka san ko da ban borokos ko a jami'a ya fi ko ka shirye matsala Allah ka shirye din saboda haka mu yi kokari mu jara, mu gane mu dinga fahimtar haƙƙin miji a gane wannan yana daga cikin abubuwa da yawa da ya cakushe mana a arewa wanda wallahi ba ba ɗabi'a mu bane wannan da ba ɗabi'an mu bane ba yanda za a yi babban mata ta ba kaɗi ya maka wani abu sai ya bi ka ya hausa ka ya maka kaza yanzu kuma kawai kowa yana tantawo ni ne kuma ma kawai sai dai ka ce muna da mitin a Dubai a neman izinin ka bane kawai an kawo mata an kawo mata international passport ɗinta ne ko za a je duk shekara ana haɗuwa a Dubai ana mitin saboda ka kai miji ba neman shawarar ka ake ba kuma ita ce in ba sai aure ba ko ta addabi mutane da addu'a ko akar masallahu gari yayi zafi da Allah a sa ƴaƴan ma addu'a Allah kawo miji na gari ko kuma kun hana su su zama mata na gari wala ka samu matsala wannan shi ne kuskuren da iyaye da yawa suke yi musamman ma waɗanda Allah ya ba su abin hannunsu sai ga cewa to ai shi ba wanda zai mai kaza shi sa kuma sai ka ga Allah ya jarrace ka a gidan kuma kuma yaran shi sa mu koma mu bi tsarin addini sai mu zauna lafiya amma in muka bi son rai da talaka da mai kuɗi yanzu duk ba muna jin jiki ba talakawa ma suna wansh da sirki ko shi ma mai kuɗin yana wayo da sirki duka saboda dukkan mu mun saki layi Allah ka samu ikon gyarawa Allah ka samu gyara ɗabi'un mu wa'annan ɗabi'un da suka shigo mana munana Allah ka ba mu ikon nisantan wa'annan ɗabi'u munana kuma duk abin da zai kai mu zuwa ga fushinka da Allah ka kame hannayen mu kama ka bamu ikon aiwatar da shi duk abin da zai sa ka yadda da mu ya Allah sun kashi a zukatan mu ka bamu ikon aiwatar da shi kuma idan mun aiwatar da shi ya Allah ka karba mana shi a matsayin ibada shugabannin da ka azurta mu da su a wannan kasa ya Allah muna roƙonka ka kausasa zukatansu ka sa mu da begenmu da tausayin mu a zukatansu ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah ka kame hannayensu kada ka basu ikon aiwatar da shi mu kuma ya Allah ka kame ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokanka ba Yan uwanmu musulmi wanda suke hannun wa'annan mayagun mutane ya Allah ka sa musu mafita daga hannun wa'annan mayagun mutanen su kuma ya Allah wa'anda ka kankara za su iya shiryuwa a cikinsu, ya Allah ka shirya da su ka raba su daga wannan munanan ɗabi'u kada kuma kaddaran ka ya gabata a kansu ba za su taɓa shiryuwa ba ya Allah ka gwara kansu tsakanin su da su isu su kashe kansu ba tare da kawalar da jami'an tsaron mu a wajen mai da martani a kansu ba ya Allah kare mu mu kuma da mu faɗa hannun su ba daga sharrinsu har zuwa ranar da za mu koma zuwa gare ka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi wakafi ga wannan al'umma ya Allah gina masa katakarin gida a aljanna albarka ga dukiyarsa ka yi albarka ga zurriyarsa, mu ma ka yi albarka ga dukiyarmu ka ba mu ikon mu gina masallacin da wannan girma da matsayi kuma idan mun yi ka karɓa mana a matsayin ibada al'ummar nan da muke cikin wannan jarabawa a wannan yanki namu na arewa ya Allah ka san laifinmu ne ya jawo mana wannan musiba da wannan bala'i ya Allah ka ba mu ikon tuba da gaggawa daga cikin wa'annan laifuffuka masu yin wannan aiki wawaye daga cikinmu ya Allah ka shirya mana da su ka su ikon gyara ɗabi'u mu kuma da baka jarabce mu da fada cikin wauta da ɗabi'u wanda suka fada dokarka ba ya Allah ka ci gaba da ba mu ikon nagartuwa har zuwa ranar da za mu koma zuwa gare ka yadda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausin a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka kafa mana wannan ibada da muke ciki na Ramadana kuma ka sa wanda za mu yi gamtakatar da daren Lailatul Qadri ka sa muna daga cikin wanda suka tsayu a daren masu imani da neman ladansa a wurin Allah wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk